haka ne ko shida ne ko bakwai bakwai ga shekara ta dubu da hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da sha sha sha sha uku sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar ɗazu idan ba ku manta ba a haɗuwar mu ta farko da ta biyu mun tsaya ne a inda muka faro magana a kan sharhi kan rukunan imani mun yi bayani a kan rukunan imanin nan guda shida farko imani imani da Allah ya fi amurra guda hudu abu na farko al'imanu bi wujudi wato yi imani da cewa shi Allah din akwai shi muka yi bayani akan wannan abu na biyu al'imanu bi rububiyyati al'iman bi rububiyyati muka yi bayani akan wannan muka kare za mu tashi a kan abu na uku al’imanu bi uluhiyar shi na abin da za mu tashi a kai haka ne ku? bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim qala shaykh muhammad bin salih al-uthaymin رحمه الله تعالى وأسكنه الله في فسيه زجناته في كتابه شرح أصول الإيمان قال الثالث الإيمان بألوهيته أي أنه وحده الإله الحق لا شريك له والإله بمعنى المألوف أي المعبود حبا وتعظيما وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكل ما وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة فألوهيته فألوهيته باطلة قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في اللات والعزى ومنات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وقال أن يوسف أنه قال لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان جميل نفرق الإيمان بألوهيته wato yin imani da Allah a matsayinsa na ilahu yadda da shi ta fuskar ilahantakarsa me wannan ke nufi ai bi annahu wahdahu al-ilahu al-haq la sharika lahu cewa shi Allah shi kadai ne al-ilahu ilahu na gaske wato duk wanda ba shi ba ba ilahun gaske bane idan an ce alhak tabbatacce allazi la yataghayyar wala ya tabaddal wala ya tabaddal wala ya ta'assaru bi mururil ayyami wal layali wanda baya canjuwa baya musanyuwa yau da gobe ba ta yin tasiri a kansa don abinda ba Allah ba yau da gobe za ta yi tasiri a kansa yana yaro ya girma bayan ya girma ya tsufa sannan bayan ya tsufa ya mutu ko yana sabo ya tsufa bayan ya tsufa ya kode bayan ya kode ya lalace duk abinda ba Allah ba yau da gobe na tasiri a kansa amma Allah subhanahu wataala baya tasirantuwa da yau da gobe wannan shine al-haq al-ilahu al-haq lafazin al-ilahu bi ma'ana al-ma'aluhu bi ma'ana ay al-ma'bud abin bauta hubban wa ta'ziman wanda ake bauta masa don ana son shi kuma don ana girmama shi so da girmamawa suka haɗu game da ubangiji subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta wato za a so shi son da yake sama da na kowa kuma za a girmama shi girmamawa da take sama da su kowa amfanin sanin wannan shine kada wani ya ce ashe kenan ba a san kowa sai Allah a ana iya san wadansu ababe ban da Allah mutum na san matarsa yana san ɗansa yana san abokinsa amma san da yake musu baya daidai da san Allah yana ƙasa ne da san Allah haka mutum na san shugabansa amma san da yake masa ƙasa yake da san Allah subhanahu wataala san Allah shine na kololuwa domin ita soyayya da duk zaka yawa wani a duniya ta zama karɓaɓɓiya farko ya zanto kaso shi ne dan Allah na biyu ya zanto kaso shi ƙasa da yadda ake san Allah idan da zaka daidaita shi daidai da san da ake wa Allah to kai shirka to gallan kuma kaso so shi sama da yadda ake san Allah shi yasa kololuwar soyayyar mu ne tana tabbata ne ga Allah Allah ya ce wa minan nasi mun yattasu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah kaga kololor soyayya mu'mini tana tabbata ne ga Allah subhanahu wa ma'ana inda zaka daidaita san wanda da san Allah ya zanto daidai wa daida to ya zama shirka to wannan kuma shine abin da kafirai za su yi kuka da shi a ranar tashin kiyama su yi nadama akan me yasa suka yi haka tallahi in kunna lafi dalalin mubin in musawwikum bi rabbil alamin za su ce mun kasance cikin bata mabayyani yayin da muka rinka daidaita ku da ubangijin halitta wato za su cewa waɗanda suka sanya a matsayin kifiya ga Allah mun daidaita ku da Allah daidaita su da Allah ma'ana wajen so da girmamawa ba wai wajen Allah na yin halitta su ma suna yi ba ai sun san ba mai halitta sai Allah amma sun daidaita su da Allah wajen me soyayya da kuma wajen girmamawa wannan sai zama shirka kenan وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا أيوي دسنا نونا سوى أبن بوتر مدينة الله domin lafazin al'ilah abinda ake nufi al-ma'budu bi haqq abin bauta na gaske shine al-ilahu ilahukum ilahun wahid abin bautar ku na gaske abin bauta ne daya wanda baya da nabi ballata na uku la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi shine kuma ar-rahman shine kuma ar-rahim sannan shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim wannan duk ma'anar ta afili take wa kullu ma tukhira ilahan ma'a Allah dukkan wani wanda za a rika a matsayin abin bauta tare da Allah yu'badu min dunihi a rinka bauta masa ba Allah ba fa uluhiyatuhu batila to ilahantakar ta jabu ce ba ta gaske ba ko da mutane sun allantar da wani to bai cancanta ba yahudu sun allantar da annabi uzair amma ya cancanta bai cancanta ba kamar yadda kirista sun allantar da annabi isa alaihi salam to amma bai cancanta ya zama ilahu ba dan baya da siffofi na dawwama irin na Allah madaukakin sarki Allah ne mai siffofin dawwama baya da farko baya da karshe amma annabi isa yana da farko sannan kuma yana da ƙarfi haka annabi uzair yana da farko haka yana da ƙarfi haka dukkan annabawa haka dukkanin manzanni amma Allah ne kadai wanda ke al-awwal al-akhir al-zahir al-batin subhanahu wa ta'ala to da haka da abin da aka rika a matsayin abin bauta tare da Allah ilahan taka saba ta gaske wuce ba qala ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir wato Allah shine alhaq kamar yadda na faɗa da zu wanda baya canjuwa baya mutuwa baya tsufa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wanda mutane ke kira ba Allah din ba shine al-batil abinda baya da tabbas mai canjawa wanda zai iya tsufa zai iya mutuwa zai iya rikin lafiya zai iya barci al-batil kenan wanda ba tabbatacce bane irin yadda Allah yake tabbatacce wa anna allaha al-aliyyu al-kabir shi Allah shine al-aliyyu madaukaki sannan kuma al-kabir mai girma subhanahu wa ta'ala wa tasmiyatuha aliha la yutiha haqq al-uluhiyya wani na iya tato ya aka Allah ya ambaci ababan da ake yi wa bauta ba shi ba a matsayin aliha ya sa musu suna ababan bauta wani ba zai amfani ba da wannan ya ce tun da Allah ma da kanshi ya sa musu suna aliha to ya nuna sun cancanci bautar kenan dan da ba su cancanta ba sai ya hana su wannan sunan amma ya saukar a cikin alkur'ani ayoyin da suke nuna Allah ya ambace su da suna aliha shine malaki cewa wa tasmiyatuha aliha la yutiha haqqal uluhiyya ko da an ambace su da suna aliha wannan baya ba su haƙƙi na ilahantaka qala Allah ta'ala fil lati wal uzza wa ubangiji ya faɗa dangane da lata da uzza da mana yace in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in hiya su waɗannan alloli guda uku ba komai suke ba illa asma'un fati sunaye ne sammaytumuha wanda ku ne kuka sa su antum wa aba'ukum ku da mahaifanku ma anzalallahu biha min sultan ba Allah ya saukar da hujja akan su ba a ko ne kuka samu suna aliha amma shi Allah ba shi ne ya saukar da hujja akan a samu suna aliha ba amma da ya tashi ba da labari sai ya samu suna aliha gurgurdan yadda kuka sa musu amma ba dan sun cancanta a basu haƙƙi na bauta ba ina fata mun fahimci wannan wa qala an yusuf Allah ya faɗa yana mai hikaito zance daga annabi yusuf annahu qala li sahibi sijni ya faɗa wa abokanan nan nasa guda biyu da suke cikin kurkuku yace a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan lafazan arbab jam'i ne na rabb a arbabun mutafarriquna shin yanzu rabbobi ko ubangiji daban-daban mutafarriquna mabambanta juna wani ya girma wani ya wani wani a wani garin wani a wani garin na daban khairun su ne suka sa alkhairi mutum ya riga a matsayin Allah amillahul wahidul alqahar ko kuma Allah kadaitacce ko mai rinjaye wato kidduguwar su ya nuna kasa wasu dan kamala ce ke sa mutane su yi taron dangi ko kuma na kasa domin in zai iya daga abu ne kadai ban bukatar sa na kirawo ne shi ma in zai iya dauka shi kadai ba bukatar sa ya kirawo ne amma ni na nakasashe ne shi ma nakasashe ne wancan ma nakasashe ne sai muka taru don mai wa na kasar mu faci kar a gane ta to idan alloli suka kididdigu to wannan ya nuna kasawar amma Allah ya zama daya ke nuna mai kamalar don idan aka kididdigu aka zama daya biyu uku hudu zuwa abin da ya sama to ra'ayi zai kama ban wata rana wani Allah zai ce a yi ruwa wani ce ba haka za a yi wani ce a gari kaza za a yi wani ce ba can garin za a yi ba wani ce a yi da yawa wani ce a yayyafi kaga za a samu sabani <laughs> to sai a samu rikici ganin allolin da amma tunda Allah guda ɗaya ne sai ke sarrafa duniya yadda ya so dan ba mai sa masa baki ba wanda sai ce kaza yana da cikakkiyar irada yana da cikakkiyar kudura fa'alul lima yurid ba abin da ke gagara su subhanahu wataala da haka sai ke musu a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahhar alloli mabambanta juna su ne suka ba alkhairi mutum ya Allah da su ya rike su ya musu bauta am Allahu al-wahid al-qahhar ko Allah daya daya wanda yake mai rinjaye akan kowane irin abu ba abin da ke sa ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha ba abinda kuke bauta ba Allah ba face sunaye da ku kuka sa musu suna ma'ana suna ne amma baya gaskatuwa akan mai sunan da kuka ce masa ilahu to ai wannan sunan baya gaskatuwa akai ina fata an fahimta kamar daidai ne da aka cewa da malam dogo wannan sunan na gaskatuwa a sa baya gaskatuwa a su domin ko ba dogon bane ba to haka duk wanda kuka allantar ba Allah ba ko da kun sa masa suna ilahu wannan sunan ya zama baya a gare shi tunda baya da tantanta akan wannan sunan sunan baya da tatuwa akan shi baya da sifofi na mai irin wannan sunan ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين مالتي ده هكا نيمان زني suka rika faɗawa mutanensu kowane manzo ya ce da mutanensa o abudullah malakum min ilahin ghayr ku Allah shi kadai ba ku da abin bautar ba Allah din ba abin bautar guda ɗaya ne ba da za a yi ki walakin aba zalika al mushrikuna wattakhadhu min dunillahi alaha amma mushrikai suka ki sai da suka riki wani wanda ba Allah ba a matsayin ilahu ya abudunahum ma Allah suka rika bautata musu tare da Allah wa yastansiruna bihim in sun tashi neman taimako ambaci in sun tashi neman agaji sai su ambaci sunayensu ko mutum sun tube zai faɗi sai kira sunan ɗaya daga cikin waɗanda ya allantar a matsayin kishiya ga Allah ما لتي وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين أقليين Allah ya rusa yadda mushrikai suka rike waɗannan alloli ya rusa su ta hanyar dalilai guda biyu na hankali dalilai guda biyu na hankali wanda ko ba nasti na shari'a zaka iya rusa ilahantakar duk wani wanda ba Allah ba da waɗannan dalilai guda biyu na hankali su ne ne الأول أنه ليس في هذه aliha. التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لآبديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإذا, كان وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل جميل دليل نفرقه دقى تكين دليل لي أنه ليس في هذه الآلهة اتخذوها شيء من خصائص الألوهية وضعنا أن دعك ألانتر sawa'un lata da uzza ga wanda suka allantar da lata da uzza ko annabi isa alaihi salam ga wanda suka allantar da shi ko annabi uzair ko waɗansu waliyai game da waɗanda suka allantar da su ko aljanu ga wanda suka allantar da aljanu waɗannan alloli da aka allantar ba su da wani abu na khata'is na ilahantaka wato keɓantattun al'amura na zama ilahu ba su da wannan siffofin keɓantattu wanda mai wannan siffar ya cancanta ya zama ilahu to su ba su da ko ɗaya daga ciki ba ma duka ba na farko bai yi makhluqa gaba ɗayan su ababan halitta ne halitta su aka yi to wanda aka halitta shi kaga baya da cancantar ya zama ilahu watan wata rana matukar mutum ya yarda su aka yi to kamar ya yarda ne cewa ba yadda za a yi zama abin bauta ta kowace irin bauta ya iya samun daraja ya samu matsayi amma ba zai taba zama abin bauta ba tun da shi kansa su aka yi kenan yana da farko kuma zai yi karshe la takhluq ba sa iya halitta domin su halitta su akai wala tajlibu naf'an li'abidiha ba sa iya dawo amfani da masu bauta musu wala tadfa'u anhum darara ba sa iya kawar da cuta game da wanda yake bauta musu wala tamliku lahum hayatan ba sa iya mallaka musu rayuwa wala mautan ko mutuwa wala yamlikuna shay'an min as-samawati wala yusarikuna fihi ba sa mallakar komai a sama ko a ƙasa sannan ma ba sa tarayya da Allah wajen mallakar wani abu din a sama ko a ƙasa dan a iya cewa gida kaza na wani ne mallakar su shi kadai a iya cewa kuma gidan su wani ne ma'ana su biyu suke mallaka ko su uku wala sun hada kuɗi sun saya ko an mutu an bar musu gado to su ba sa iya mallaka su kadai kuma ba sa iya tarayya da Allah wajen mallaka قال الله تعالى wannan da abin da yayi faɗa kamar da ce ga hujjar sa da yasa yayi wannan da'awar ubangiji ya ce wata kazu min dunihi alihatan لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا wato su masu shirka sun rike alloli da suke wa bauta su waɗannan allolin ko la ya khaluquna shay'an ba sa iya halittar wani abu ko min kankantar sa wa hum yukhlaqun su din kansu halittar su akai wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an ba sa iya mallakawa kawunan su cuta ko amfani wala yamlikuna mautan wala hayatan ba sa iya mallakar mutuwa ko rayuwa wala nusuran ko farfadowa bayan an mutu shine annushur farfadowa bayan an mutu wa qala ta'ala qul ad'u alladhina za'amtum min duni dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له nau'in mallaka guda uku ce ko dai mutum ya mallaki abu istiklalan mallakar sa ne shi kadai ko ya mallake shi musharakatan shi da wani suka yi tarayya suka mallaka an fahimta ko ko ya kasance yana da cewa a kansa dan ya taimaka wa mai mallakar ya mallaka wannan shine nau'in mallaka guda uku ina ba da mu fahimta yanzu to littafin nan na wanda ba wanda muka hada kuɗi da shi muka siya ya zanto ana sayar da shi naira ɗari na sa naira hamsin mala ibrahim ya sa naira hamsin muna mallaka mu biyu kenan wannan nau'in mallakar ya samu mana na farko ya to na mala ibrahim ne amma naira ɗari ɗin da ya amfani da ita ya saya ni ne na taya shi ya yi leburancin da ya samu wannan naira ɗari ɗin har ya sai littafin har yanzu ina da ɗaya cewa a cikin littafin don agajin da nake da shi wajen mallakar yadda aka aka same shi to sai Allah ya kore dukkan wannan nau'in mallakar ga mutane ba wani a sama ko a ƙasa mutum ko aljan mala'ika ko shehi ko wali ko mace ko namiji da yake mallakar wani abu a sama ko a ƙasa shi kadai ya zanto nashi sannan baya tarayya da Allah wajen mallakar abin ya zanto shi da Allah suka hadu suka mallaka sannan bai taya Allah ba wajen samar da ƙasa ko samar da sama ko kafa duwatsu ko shata hanyoyin tsakankanin duwatsu ko gudanar da ruwa da tekuna ko fito da tsirrai akwai wanda ya yi da cikin wannan a sama ko a ƙasa to su ne Allah ya kore a cikin wannan ayar idan an kore wannan gaba ɗaya ya rage kawai ba na ba ne ba haɗa kuɗi muka muka saya ba ban taya ce ya samu kuɗin da ya saya ba ya rage in ce a ah, to ai akwai sanayya tsakanin da Ibrahim wannan sanayya za ta sa zai iya mun alfarma idan na ce zan ɗauki littafin ne in karanta ko idan zan ɗauka in ba mala hanafi ya karanta mala hanafi san ba littafi na ba ne ba ba hada kuɗi muka yi muka saya ba ban taimaka taimaka Ibrahim ya saya amma ya san ina da alaka da shi to wannan abin na alakar yemin alfarma kaga wannan ganin damar sa ne yemin alfarma to wannan din ma sai Allah ya kore cewa ba wani wanda yake da dama a wajensa ya ce zai yi ceto ko zai yi alfarma sai da izinin sa sai Allah da shi mutum kawai ya ce na ba wani kaza cikin mallakar Allah bai yi ba ko ya cewa Allah a bawa na kaza to shi mutum bai sai wannan maganar ba sai in Allah ya ba shi izini cewa cewa ta baki a bawa na kaza wannan abin na karshe shine ceto to ku ba ayar ku gani Allah ce qul lil ladina za'amtum min dunillahi sai da sai da sai sai da su ud'u ladina za'amtum min dunillahi ku kira waɗanda kuka riya ababen kira ne ba Allah ba in ku isa ku kira su mala'iku ne aljanu ne salihai ne ba salihai bane ku kira su in ma kun kira su din la musu qala zarra ba sa iya malakar gwargwadon kwayar zarra a sama ko a ƙasa sun samawati wala fil ardi a cikin sama ko a cikin ƙasa kaga wannan shine al-mulku istiqlalan Allah ya kore shi sai sai wanne sai na biyu wa ma lahum fihi ma min shirkin ba su da wata tarayya da Allah wajen mallakar sama ko ƙasa a ce su da Allah suke mallaka su biyu ko su uku ko su hudu kamfani suke yi ko na da jarin sa Allah ya kore wannan sai kuma ce wa malahu minhum min zahir cikin su ba mataimaki da ya taimaka Allah wajen samar da sama ko samar da kasa ko saukar da ruwa ko fitar da tsirrai shine zahir ya rage na ce to ai wani dan gatan Allah ne ko ba ta ba annabi dan gatan Allah ne ko a ce shehi dan gatan Allah ne ko wali dan gatan Allah ne to kar ka yi musu da shi akan wannan sai ka ce eh dan gatan Allah ne amma baya wa Allah katsalanda cikin mulkin sa sai Allah ya bashi izini shine abin da Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la shi to baya amfani a wajen sai ga wanda ya wa izini in bai izini ba zai ba ashe wannan sai ya nuna mulkin Allah kamulin mulki ne ta kowace irin fuska ba wanda yake tarayya da shi ba mai mallakar wani ba a cikin sama ko kasa ba wanda ya sai Allah ya mallaka ba mai tarayya da Allah cikin mallaka ko ba wanda ya sai ayi kaza sai Allah ba shi izini ya ce ayi ko annabi ko mala'ika ko wali ko waye bai sai ya ceto ba sai da izinin Allah man zalla zai yashfa indahu illa bi izni shine nan wala tanfa shafatu indahu illa liman adina la wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ba wani mala'ika da zai ceto ba wani mai yin ceto sai bayan Allah ya yi izini wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda an gane wannan ko to wala tanbu shafa'atu indahu illa liman adana Allah wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ce ayyushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhluqun ayyushrikuna su masu shirka ta rika taranya ma la ya salku shay'an abinda baya iya halitta komai su taranya shi da Allah su sa shi kishiya da Allah wa hum yukhlaqun alhali su ne ma ake halitta duk wanda zaka roke shi fa to ka sa kishiya da Allah to shi baya iya halitta wani abu shi kansa halitta fa kai to dan me zaka kashe zan to kishiya ina ba an fahimta yanzu misali ko kai a matsayinka da dan adam dan shekara talatin da biyar kana gafin karfinka Allah ya baka lafiyayyin gabo ya wadata ka da wadatacciyar lafiya sai ga wani dan adam da irinka mai shekaru irin naka matakin arziki irin naka ya kamata inda akwai wanda zai tarayya da kai a duniya ko ya zama kishiyar ka shine wannan to amma kash sai zanto baya ji baya gani kaga kenan baya da ido sannan baya baya gani baya ji sannan baya da yatsu kuturu ne sannan kuma gurgu ne sannan kuma jahili ne bai karatu ba sai wani ya ce da kai da wannan duk ɗaya kuke ya zage ka ko ya yabe ka kar ka manta fa shi dan adam ne wanda kai ma dan adam ne ka kun yi tarayya wajen dan adantaka kar ka manta kun yi tarayyar shekaru kar ka manta kun yi tarayya ta matakin tattalin arziki kila kun yi tarayya ta jinsi ɗaya launin fata kila yaran ku ɗaya ila gari ɗaya anguwa ɗaya aka haife ku amma da aka samu waɗansu bambance-bambance nan yana da waɗansu sufofi na kasa wanda kai baka da su sai ka yadda a haɗa ka da shi to yaya za a yi ka ɗauki wanda na kisun min jami'il wujuhi ka haɗa shi da kamilun min jami'in wujuhi don duk wanda ba Allah ba na kisun min jami'in wujuhi shi kuma Allah ta'ala kamil ne min jami'in wujuhi to ta yaya za ka haɗa su ka ce abin da ka roƙa a wajen ka yi roƙa a wajen wannan abin da ake wa wannan a iya wa wannan yanzu wannan ya zama mutum ya ban Allah ya ko kushe Allah ya kushe Allah ya domin lokacin da ka haɗa Allah da wani kasashe ko dai ka dawo da Allah matakin wannan ka ka kaskantar da ubangiji ko kuma ka ɗauki wannan ka tuntuɗa shi ya kai matsayin Allah a cikin wanda ne ba mummuna ba wanda ne mai kyau a ba mai kyau a ciki to wannan shine munin shirka domin duk wanda ka roƙa ka tashi addu'a ka roƙe shi arziki ka mai shi bukata ka nemi wani abu wanda ba a nema wajen kowa sai Allah ma'ana ka ce shi da Allah ɗaya suke a nan ko dai ka ɗaga martaba shi ka kai shi da Allah ko kuma ka dawo da Allah kasar shi shi ne abin da kai wannan shi ne ya sa Allah ba ya gafarta sun idan an yi ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to idan sun ce ma na buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wai abin da yasa muke bauta musu don su kusanta mu da Allah to shi Allah ne sai ku ku biyo ta kansu ku zo wajena ko su ne suka zaɓi su haka da san su to ka gani abin da za a tantance idan sun ce mun yi ba su da komai Allah ne mai komai amma mun roƙe su don su kusanta mu da Allah ta ce to shi Allah ne ce ku roƙe su don su kawo ku ko ko ne kuka zaɓi ku yi haka ina inda Allah ya faɗa haka shi Allah ya ce za su alaka ibadi anni fa inni qarib kuma yace ud'uni astajib lakum bai ce ba ud'u fulanan li yad'uni fa astajib lakum bai ce ba haka ku kira wani shi wani ya kira mai ansa muku sai ku kira ni ku ni kuma in ansa kaga me ya kawo kuma ka sa wani a tsakiya kaga babu wata hujja ta sa wani a tsakiya ko waye wannan wannan ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun su iya samun ikon taimaka musu ba wala an kusa min sun ko kawunan su ma ba za su iya taimakawa ba domin kowaye daga cikin halittan Allah shi kanshi baya iya taimaka kansa sai Allah ya taimake shi to ina kuma zai iya taimaka maka shi kanshi baya iya biyan bukatar kansa sai Allah ya biya masa tasa bukatar to ina kuma zai biya taka an fahimta ko wa idza kanat hadhihi halu tilkal aliha idan wannan shine halin waɗannan alloli da ake bauta dama waɗancan alloli da ake bauta dama fa inna ittikhadaha alihatan min asfahi safahi wa afdal al-batil ashe wannan ya nuna rukonsa a matsayin alloli rikarsu a matsayin alloli yana daga cikin mafi wautar wauta mafi batan bata batan da yafi fi kowanne yake tunda ka gane cewa su gajiyayyu ne ka gane cewa Allah ne mai mallakar komai su ba sa mallaka ta kowace irin fuska ka gane cewa su ba ba iya halitta su ma halitta su akai kuma tare da haka sai ka rike samu tsayin alloli to ai sun rasa ɗaya daga cikin muhimman siffofi na cancantar mutum ya zama Allah ko ya zama abin bauta ne ya zanto yana iya yin halitta duk wanda baya iya yin halitta to bai cancanta ya zama Allah ba to wannan kaga dalili ne na hankali domin wanda baya da shi ma ba zai iya baro faki da sai lahu na'am sai dalili da biyu أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما ذاب عن الحق إلا الضلال فأنا تصرفون جميل دليل النبي سكن دليلا لأن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق Allah allazi bi yadihi malakutu kulli shay waɗannan mushrikai da kansu sun kasance suna tabbatar da cewa Allah kadai shine ar rabbu mahalici mai kuma kulawa da halitta shine ar rabbu sannan shine al-khaliq allazi bi yadihi malakutu kulli shay wanda mulkin komai a hannun sai sun san haka dan mun karanta da zuwa la in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi ke ba da tsaro amma ba ya sa ba wani tsaro ba in ya nufi shi da azaba wa hadha yasalbu an yuwahhiduhu bil uluhiyya idan kuwa har sun yadda shi kadai ne mahalicci to ya zama wajibi shi kadai ka shi da ibada domin yadda ka shi kadai ke yin halitta to da haifar maka da kai da kuma shi kadai za a bauta ba inda mai halitta biyu ne to bautar masu aiwa mutum idza ta'addada al-khaliq idan ta'addada al-ma'bud wa idza tawahhada al-khaliq tawahhud al-ma'bud ka'ida ce idan dai har mai halitta din ya zama daya biyu uku hudu to wanda za a yi ma ya iya zama daya biyu amma idan wanda za a yi wa mai halitta din ya zama daya daya ne to ya kamata abin bautar ma ya zama daya daya ne shi kadai ke halitta to kuma shi kadai za a yi wa bauta kama wa hadur bi ya kamata da su kadai tashi wajen bauta irin yadda suka kadai tashi ta hanyar yardar cewa shi kadai ne rabu kamar yadda Allah ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun anan Allah ya ce ubudu rabbakum ku bauta samu ubangijin kamar mai tambaya ya ce wannan ubangiji sai ce allazi khalaqakum wanda ya halitte ku shi kadai wallazina min qablikum ya kuma halitti waɗanda suke kafin ku ku bautata masa din shi la'allakum tattaqun dan ku zamanto masu takawa allazi ja'ala lakum al-ardha shi ne wanda ya sanya muku kasa ta zanto shimfidaddiya was sama'a bina'an ya sanya muku sama ta zamanto gini wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa asraja bihi min thamarati rizqan lakum ya fitar da dangin kayan marmari ko dangin 'ya'yan itace rizqan lakum dan su zama arziki a gare ku wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya ma Allah kishiya alhalin kun sani anan Allah ya faɗi fasa'id na al-ma'bud ba yanda za a yi abu ya zama abin bauta sai in yana da wannan fasa'id na farko al-khalq allazi khalaqakum wallazina min qablikum na biyu wato tahwil al-ard ila al-firash bayan ya halitta kasa sai sai ya mayar da ita zan to kamar shimfiɗa da farko da ba shimfiɗa din take ba an gane ko sannan kuma bina sama mayar da sama ta zanto kamar gini bayan da da farko da aka halice ta ba haka take ba sannan kuma abu na hudu inzalul ma'i minas sama wato saukar da ruwa daga sama sannan kuma abu na biyar imbatun nabata fitar da tsirrai daga cikin kasa duk waɗannan khasa'is ne na me na al-ma'bud wanda duk za a daga hannu a roƙa wanda duk za a rantsa da sunansa to ya kamata yana iya yin waɗannan ababa yana iya saukar da ruwa daga sama yana iya fitar da tsirrai yana iya halitta a yau da ya ga dama in ko baya iya yin wannan to bai cancanta bai zama bai zama ilahu ba su sai ce fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishi a wajen bauta wa antum ta'lamuna annahu al-wahid fil khalq bayan kun san shi kadai ne wajen halitta me za ku sa masa kishi a wajen bauta kuma ashe ya kamata yadda kuka yadda shi kadai ke wajen halitta kuma ku yadda shi kadai ke wajen zama abin bauta Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun inda za a tambaye su wai halicce su za su ce Allah ne Allah ce to ta yaya ake kautar da su daga tafarkin gaskiya a zo a yi musu ƙarya su yadda wa qala azza wa jalla qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr ka tambaye su waye yake azurta ku daga sama kuma ya azurta ku daga ƙasa arzikin sama misali kamar ruwan sama arzikin ƙasa kamar tsirrai da ake fitarwa da kuma ma'adanai da Allah ya ajiye cikin karkashin ƙasa waye ya muku wancan waye ya muku wannan amma yanda ku sama wala kusa waye ke mallakar ji waye ke mallakar gani dan ido daban gani daban kunne daban gani daban ga mutum na da kunne amma baya ji ga mutum na da kwayar ido har yana juya ta har ya kanta ido amma ko baya gani to yake mallakar ji da gani wa man yukhrij al min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy da ikon fitar da rayayye daga cikin matacce ko matacce daga cikin rayayye wa man yudabbiru al-amr wa gudanar da lamari ya saukar da ruwa ya fitar da ya kawo dare ya kawo rana ya canza yanayi daga zafi zuwa sanyi daga damana zuwa rani wani lokacin iska ta tsaya cik wani lokacin guguwa ta taso wani lokacin daga gabas wani lokacin daga yamma wa yake canja wannan Allah madaukakin sarki shine wani da bin lamu fa sai yaquluna Allah za su ce Allah wannan fa qul zaka ce ta ashe ba za ku tsorace shi ba ku dan kun shi kadai wancan fa zalikum Allahu rabbukum wancan din da aka ba ku sifofin sa shine Allah ubangijin gaskiya fa ma za ba da illa me ke biyo bayan gaskiya in ba bata ba ai ba abin da ke biyo bayan gaskiya sai bata fa dan mai mutane ake kautar da su daga tafarki na gaskiya ko tafarki shirya kaga waɗannan dalilai guda biyu na hankali duk suna nuna cewa wanda ba Allah ba ya da cancanta ya zama abin bauta ta kowace irin fuska ba ba za a roke shi komai ba ba za a roke shi wani abu ba za a roki Allah ne kai tsaye to sai na hudu الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير abu na hudu daga cikin abin da imani da Allah ya kunsa shine imani da sunayensa da sifofinsa na ɗaya da na biyu da na uku mun gama da su na ɗaya shine al-imanu bi wujudihi cewa akwai shi mun yi sharhi kamar yadda muka yi da rana sannan al-imanu bi rububiyyatihi mun yi sharhi mun kammala al-imanu bi uluhiyyatihi shi muka kare yanzu na hudu shine al-imanu bi asma'ihi wa fati imani da sunayensa da sifofinsa me wannan ke nufi ai isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato tabbatar da abinda Allah ya tabbatar ma kansa cikin littafinsa ko cikin sunnar annabinsa na sunaye da siffofi Allah wajhi la'iki bihi ta hanyar da ta dace da Allah sai min gairi tahrifin ba tare da canja karkatar da ma'ana ba wala ta'atilin ba tare da kore ma'ana ba wala takayyufin ba tare da bayanin ma'anar ba wala tamthilin ba tare da kamanta Allah da wani ba waɗannan ababai guda hudu at-tahrif lafazin tahrif na nufin canja Allah ya ce kaza ka ce ba haka yake nufi an gane la kadna minhu bil yamin sai wani sai ai ba al yamin ba ake nufi al quwwa ake nufi kaga canjawa ne lahi ko kawai dai sai fasara a anan wani da lahi an gane ko bal yadahu ta ni yunfiqu ku kai sai sai ce yadahu bi ma'ana ku, wato ni'imominsa ko yake qudratahu qudurorinsa guda biyu kaga nan ya canza yadda da ne wannan shine ainu tahrir canza abu kawai yace ba haka ake nufi ba ta'atil shine korewa wannan mazhabin bai zo mana ba nan gurin cikin ikon Allah sai dai ta waɗansu kafofin waɗansu da daban wato ta'atil shine kore sifar wannan mazhabi ne na mu'tazilawa wanda su suna ganin Allah yana da suna amma bai da sifa sun da ar-rahman suna ne da Allah ar-rahim suna ne da Allah amma idan ka ce ar-rahman ma'anarsa mai rahama sai ce a'a ar-rahman kawai suna ne daidai da za a ce maka zaidu ka waiwayo ko a ce ibrahim ka waiwayo amma ba wata ma'ana da aka halalo wajen nada maka sunan to shi ma ubangiji ta ala haka ya rada kan sunaye ba tare da izina da wata ma'ana ba to wannan shine ta'til eh korewa Allah sifofi domin ya ya yi da suna bai tabbatar da sifa ba ta'til kenan takyif wato shine bayanin siffantuwar Allah da sifar shine takyif idan aka ce hannun Allah sai ka yi bayaninsa yana da kaza yana da kaza yana da kaza to wannan take yi ke Allah ya tabbatar da kansa hannu amma bai wani bayanin ga ya hannun yake ba sai dai mai da shi a jumlace in mutum bai ya tanke mu ce mu sani ba Allah ya tabbatar mun tabbatar amma ba nan bane mu tsaya mu yi bayanin yadda yake tun da bai yi bayanin shi da kansa amin gama da tafi tamsil abinda ake kira tamsil shine kamanta Allah da wani kamar wani ya ce Allah na da hannu irin nawa subhanallah wato kamanta Allah da wani kenan Allah ko yake ka misali sai ba abin da ya kama da da aka ce Allah yana ji sai ka dauka ji irin naka aka ce yana ganin sai ka dauka ganin irin naka to wannan shine kamanta Allah da wannan bai halatta ba dole ka yadda yana ji yana gani amma ji da gani din ba irin naka ba ba irin na kowa ba dan Allah bai kama da kowa ba kowa bai kama da shi ba kamanta shi da mutu ya zama halaka kenan ina fata mu fahimta shi yasa ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa ba tare da taharifi ba ba ta kautar da ma'anar ko su jinkita ta wala ta'tilan ba tare da kore ta ba wala takyifin ba tare da yin bayanin yadda sifantuwar Allah da ita ba wala tamsilin ba tare da kamanta Allah da wani ba dan Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah na da sunaye kyawawa ku roke shi da su wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda wato suke yin ilhadi cikin sunayen Allah abin da yake nufi da ilhadi kauce ma gaskiya wato daga allahadu da shine abin da yake a gefe ba a saiti ba akan ce lahada yalhadu akan ce alhada yulhidu wato fi'ilin yana daukan siga biyu ko ce lahada yalhadu lahdan ko alhada yulhidu ilhadan da haka kira'a biyu ta zo a wannan aya din a wata kira'ar wa zurul ladina yalhaduna fi asma'i a wata kira'ar wa zarul ladina yulhiduna fi ma'aiki ina fata an kuma ku kyale waɗanda suke wa gaskiya cikin sunayen Allah lafazin cewa ku kyale su ma'ana lazana su wane da firgita su kamar wani na yin laifi aka zo aka ce wane yayi kaza kai kuma kana da iko da wani kuce ku rabu da shi ni da shi ne to kamar haka ne ma'ana ku rabu da su sakamako na nan yanzu shine wa na ladina yulhiduna fi asma'i dan ka gane haka din sai cikon ayar yace sai zauna ma ya madu za a yi musu sakamakon irin abin da suke aikatawa to yana daga cikin ilhadi fi asma'illahi ta'ala ka kudurce cewa wato a cikin sunayen Allah da sunan da kudurce cewa Allah ya yi kama da wani a tamthil ilhadi ne haka a takyif ma ilhadi ne haka a tatil da a tahrif dukkan wannan ilhadi ne sauki wa gaskiya ne abin da yake daidai shine tabbatarwa bila tahrifin wala ta'til wa bila takyifin wala tamthil an fahimta ko ko kuma ka raba ka ce isbatun bila takyifin wala tamthil sannan kuma nafyun bila ta'dilin wala tahrif dan akwai sifofi da Allah ya tabbatarwa kansa akwai kuma waɗanda ya korewa kansa abin da ya tabbatarwa kansa ya tabbatarwa kansa rahama wa rabbukal ghafuru dur rahma shine kuma ar-rahman shine ar-rahim shine as-sami'ul basir duk wannan tabbatarwa ne amma akwai abin da korewa kansa yi kamar ya korewa kansa zalim la yazlimu rabbuka ahada inna allaha la yazlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yazlimun la yazlimu rabbi wa la yansa idan nafa an nafsihi an-nisyan wa dalal la yazlimu rabbi wa la yansa la ta'khudhuhu sunatun wa la nawm abin da ya korewa kansa suna kira sifatun salbiyya abin da ya tabbatar kansa suna kira sifatun ijabiyya ko kubutiyya subutiya abin da ya tabbatar kansa salbiya abin da ya wa kansa to wajen tabbatarwa a nan ne kamanceceniya take zuwa ko bayanin sifa to salaf za su tabbatar ba tare da bayanin kamanceceniya ba ba tare da bayanin sifa ba za su ce Allah yana ji wanda ya dace da shi yana gani ganin da ya dace da shi kina ba za mu fahimta rayuwa ne rayuwar da ta dace da kamalarsa yana da hannu hannun da ya dace da shi yana da kaza da abin da Allah tabbatar kan za su tabbatar gurgurdan yadda ya dace da Allah da ba tare da sun ce yana je irin nawa ne yana gani irin nawa ne dan sun tambaye kenan Allah kuwa ce da su da yi sai sannan ba tare da bayanin yana da hannu tuffar hannun shine kaza da kaza da kaza to take yi kenan sanan ko ba haka an fahimta ko yana ji jinsa shine kaza daidai gejin kaza yana iya jiwa abu kaza in ya kai nisan kaza wannan take yi kenan da haka isbatun bila takyifin wala tamsil to sai ko sai kuma ɗaya gefen nafiyun bila ta'atilin wala tahrif korewa abinda Allah korewa kansa ba kore komai da komai ba don kore komai da komai da dangin abinda ya kore kansa to su kuma sai su kore masa komai da komai na gaba su kore abinda ya kore din su kore abinda ya tabbatar <laughs> kaga masa da ya zama masadi na mai na tsaka tsakiya dan su yan bid'a korewa ta gaba daya ko su tabbatar da sifa amma su kamanta sifar Allah din da bayin ka ko ne kure salaf sai suka tsaya a ka'idar tsakiya wala wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai suka ranto abin da ya a kansu su kore masa abin da ya tabbatar kansu su tabbatar masa in suka tashi kore ba sa kore komai da komai sai wanda ya kore kansa in suka tashi tabbatar sai su tabbatar da abin amma su ce gurgudai da ya dace da kamalarsa ne mu sai da abin yake gurgudai da ya dace da kamalarsa ba sa kamanta shi to wannan shine tafarki na ahlus sunna wal jamaa a babul asma'i was sifat ina ba da mun fahimci wannan Allah ya ce walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Allah shi yake da siffa mafi daukaka al masal anan ana nufin al wasfu Allah ta'ala ne wanda yake da al wasful a'la siffa mafi daukaka to tunda ko siffa mafi daukaka sai ashe ba ta kamar ta kowa kenan domin in ta kamar da kowa ta yi kasa kenan ya aka ce hannunsa irin na wane ko jinsa irin na wane to ai hannun wane yana da iyaka jin wane yana da iyaka ganin wane yana da iyaka amma jin Allah da ganin Allah ko tunda madaukaki ne baya da iyaka shi kadai ya san yadda siffarsa take a wajensa shine walahul masrul a'la fis samawati wal ard shine wanda yake da siffa mafi daukaka a cikin sammai ko a kasa ba mai daukaka irin tashi wa huwa al-azizul hakim shine kuma al-aziz kuma shine al-hakim wa qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ya ce ba abin da yake kama da shi shine السميع sami kuma shine نعم وقد ضل في هذا الأمر طائفتان <clears throat> إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زائمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه أي تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم باطل لوجوه منها الأول أنه يستلزم لوازم باطلة <clears throat> كالتناقض في كلام الله تعالى سبحانه كالتناقض في كلام الله سبحانه وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا نعم من يجد سوى وقد ضل في هذا الأمر طائفتان a wannan babu da asma wa sifat an samu kungiyoyi guda biyu da suka bata ihdahu ma ɗaya daga cikin su sune al-mu'attila haka malamai ke kiran wato mu'tazila da jahamiyya kenan suna kira al-mu'attila masu korewa Allah sa ko waɗansu ma hadda sunaye allazina ankara al-asma wa sifat wanda suka yi inkarin sunayen da sifofi gaba daya aw ba'daha ko wani sashi na sunaye ko wani sashi na sifofi za'imina anna isbataha lillah wasu suna riya cewa idan muka tabbatar ma Allah sifa muka ce yana ji yana gani yana jin kai yana da rahama yana da kaza yana da kaza to ai yastalzimu tashbiha kamar mun kamanta shi da wani kenan in mun ce yana ji mun kamanta shi da dan adam domin dan adam ma yana ji in mun ce yana gani mun kamanta shi da dan adam dan adam ma yana gani saboda haka mun ce baya ji baya gani dan kare kamar dan adam <laughs> ka ka wani wannan aikin gaci ne an fahimta ko ai tasbih Allah ta'ala bi khalqihi wasu suna ganin an kamanta Allah da halitta sa wa hadha za'am batil ma la ce wani irin wannan tunanin kan ba ta ce liwujuhin saboda ta hanyoyi daban-daban min ha ɗaya daga cikin su annahu yastalzimu lawazim batila in kuka ce kar a tabbatar ma Allah da suna ko sifa to wannan zai haifar da waɗansu ma'anoni waɗanda suke marasa kyau ka tanaqub fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala daga cikin ma'ana marasa kyau da za su haifu wato yiwuwar warware juna tsakanin zancen ubangiji idan to Allah ya gina abu anan a can kuma ya warware shi an gane ku wa zalika anna Allah ta'ala athbata li nafsihi al-asma Allah da kansa ya tabbatar da suna wa sifat ya tabbatar da kansa sifa wa nafa an yakuna ka mislihi shay ya kore cewa ba abin da zai kama da shi walau kana ithbatuha yastalzimu tashbiha inda tabbatar masa da sifa na nuna to yayi kamanceceniya da waɗansu halittu lazima tanaqud fi kalam Allah to da sai mu ce Allah ya yi tafka da wazara nan ya ce laysa ka mislihi shay nan kuma ya zo tabbatarwa kansa kuma kun ce tabbatarwa na nuna kamar sai ne to dan me ne tabbatarwa kansa kuma ya zo ya tsere ce ba za a yi kama da shi ba da sai a fahimci zancen Allah da wannan kuma zancen Allah ba zai taɓa yin tanaqudi ba wadau kana min inda gairin la la wajadu fihi ikhtilafan kathira wa takzibu ba'dihi ba'dan da zancen Allah sashin ta ya kare sashi wanda ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Nabi. biyu الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما, فيما تتفق فيه من, من أسماء أو صفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم دعونا بقى ولا مسالي بك من تنوانا جل كان كان لا أفضل حينتا متن بيزان كان مكون نيو متن سيكالون سيكالا كذا أمانا هنو جولة كميتو من تنسينا تكوغي to ta yaya kuma za a ce da Allah da halitta kuma sai ta ba ba zai kawai dan sunan mutum ya hada wannan mutum ne wannan mutum ne wannan sunan sai Ibrahim wannan sunan sai Ibrahim wannan ya zama sai tare a cikin dukkan sufofi ba zai yi ba to ta yaya dan Allah ya ce shi mai ji ne kuma ya tabbatar da adam mai ji ne sai mu dauka jin Allah da jin dan adam kuma lalle ne gaba daidai wa daidai ganin Allah da ganin dan adam lalle gaba daidai wa daidai a hankali ba zai karbi wannan ina ba dan bayyana shi ne ke cewa annahu la yarzu min ittifaqi shay'aini ba lallai bane ga dan abu guda biyu sun yi intifaki ismin aw sifatin a suna ko sifa an yi kuna mutamasilai ne kuma ya zanto sun zama masu kamanceceniya da juna ta kowace fuska kawai dan suna ya hada su ko wata sifa ɗaya ta hada su wannan dan makaranta wannan dan makaranta kaga sifa ɗaya ta hada su to dole ne kuma sai kamata kowace fuska dan wannan dan makaranta ne wannan dan makaranta ne fa tara فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم يا mutane guda biyu. sun yi tarayya cikin kowannen mutum ne mai ji mai gani mai zance wannan mutum mai ji mai gani mai zance wancan ma mutum mai gani mai zance kaga sun yi tarayya cikin ne al-insaniya as-sam al-basar al-kalam cikin ababe guda hudu to wannan nan kuma dole sai sun yi kama cikin komai tunda sun yi tarayya cikin ababe guda hudu wala yalzamu min zalika an yatabasala fil ma'ani al-insaniya wannan baya nuna kuma lalle ne su yi daidai wa daida a cikin ma'anoni na mutuntaka na dan adam wa sami wal basri wal kalami baya nuna ba lalle ne jin nasu ya zanto daidai yake matakin ganin ma daidai ne ko matakin zancen ma daidai ne wannan zance wannan zance ko wasu ne shi mai zance amma ɗayan ya fi ɗayan fasaha abin da ɗayan zai faɗa cikin minti biyar a gane ɗayan sai minti talatin ko ba a gane ba yake so ce ka ji mutane sa tambaya wanda yake so ce wallahi ma dai ban gane ba har yanzu <laughs> tare cewa wannan mutum ne wannan mutum ne kuma kowa zance ya siffar zance da hada su abin nufi in mutum da mutum siffan dan adam ta hada su siffa ta waɗansu kasayis insaniya ta hada su amma kuma sun samu banda juna wallahi al-masal ala dan suna na wata sifa ta Allah ya yi daidai da suna na wata sifa ta halitta kuma a ce lalle ne wannan halitta ta yi daidai da Allah ba zai yi ba yace wa taral haywana zaka iya ganin dabbobi laha aidin wa arjul ga su da hannaye da kafafu wa ayun da idanu wa la yalzamu min ittifaqiha hadha an takuna aydiha wa arjuluha wa ayunuha mutawasilatan dan kawai sun yi tarayya wajen wannan na da hannu da kafa da ido wannan ba haka baya nuna cewa lalle ne da hannu da ido din da kafa ya zanto daidai wa daidai take da juna bai yawa kafar wancan ta fito wacce hannun wancan ya fi na wancan idan wannan ya fi na wannan ina ba dan fahimta siffa ke suna kawai baya nuna cewa sai sun yi tarayya cikin komai sai ce fa iza zahara tabayun bainal makhluqat idan bambanci ya bayyana a fili shine a tabayun bambanci ya bayyana a fili bayan makhluqat tsakankanin ababen halitta kansu fi ma tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin cikin abin da sa iya tarayya da juna a sa na sunaye ko sifa fatabayun bayan al-khaliq wal makhluq abyan wa am ashe kenan bambanci tsakanin halitta da kuma mai yin halitta shine mafi girma shine mafi bayyana a samu bambanci tsakaninmu da Allah tunda mutum da mutum ba akwai bambanci to ina ko mutum da kuma mahalicci Allah ai mun babu auna wato dai nan gurin yana raddi ne ga mu'tazilawa da awarku cewa in mun tabbatar wa Allah ji da gani to mun kamanta shi da halitta ce shi kuma yana so cewa tabbatar wa Allah ji da gani ba ya nuna kamanta shi ne da halitta domin tabbatar wa halitta da halitta ji da gani ma ba ya nuna kamanta shi ne da juna to na da kuma dan an tabbatar wa Allah ji gani an tabbatar wa halitta kuma ta dauka na Allah din da halitta din da gani dan mai halitta da halitta suka sha bamban amma kuma da halitta da mahalicci kuma ba za su sha bamban ba ina jin wannan a fili yake a hankali kawai dai uslubin ne da yake akwai uslubi na dai na yin ilmul kalam haka yalzamu yala yalzamu wanda ba uslubi ne na larabci su su na yin ilmul kalam ne amma tunda ilmin tauhidi ya tafsirin ta shi yasa malamai suke daukar suna magana da shi na'am الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة, أم والسنة أمرا باطلا الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم جميل وإذا أخبر الله تعالى أن نفسه الطائفة الثانية قنجة تبيو دكتين قنجوين لسكة قطع أباب الأسماء والصفات بايا معطلة دمك بياني درجي أكنسو سيء المشبهة سواء من المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات su suka ce a'a mu ba za mu kore suna da sifa ba mun tabbatar da suna da sifa amma ina ƙwarna take ma'a tasbihillahi ta'ala bi khalqihi sai suka kamanta Allah da wannan sa idan suka ce yana ji sun kaman jin wane yana gani kamar ganin wane to kaga wannan tashbihi kenan al-mushabbiha an gane ko za'imina anna hada muku tazadalatun nusus su suna zai cewa duk inda kaga an tabbatar da ji to haka ake nufi ji irin na ne gani irin na ne duk inda kaga an tabbatar da sifa haka ake nufi haka suka riya لأن الله تعالى يخاطب العبادة بما يفهمون فكتب يا الله نعم أنا مغنى أبن بك جاني واني in muka ce ji ba irin na ba irin na wani ba to wani ji kenan wanda ba za mu gane ba to wannan ya ci da cewa Allah ya yi wa mutane bayani da abin da suke ji ko suke ganewa ya kamata in dai za a mana bayani da abin da muke ganewa to ya zanto duk abin da aka faɗa mun san shi gaba ɗaya shi su kuma ka ji bid'a ce kenan malaka wa hadha za'am batilun li wujuhin wannan a rusashe ne ta hanyoyi daban-daban na farko ta ala ta'ala li khalqihi amrun batil cewa Allah ya kamance-ce ne da halittarsa wannan akida ce ba ta ciyar rusasshiya a nan gudun mai kace sai kace ko ya batsu nuhu ko menene bai kace yubtilu yubtilu yanzu ka jara yubtilu al-aqlu wa shar'u yubtilu al-aqlu wa shar'u jamil jidda da kai idraki magana da gaba ma'ana hankali da shari'a da su rusa wannan abu domin daga abtala yubtilu ismul fa'il yansa al-mubtil wa kasara hunalika al-mubtilun cikin suratul ne ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا ba inda za a yi nassi na Qur'ani da hadisi ya zanto ya nuna abin da yake barna ya shirye da mutane zuwa ga abin da yake barna ba zai yi ba kamancece ne yake barna ce to Qur'ani da hadisi ko ba sa kira zuwa ga barna ba zai yi ba الثاني أبو نبي أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من ma'ana mun yadda da ku. da kuka ce Allah yana magana da bayi da abin da suke ji eh mu ma mun yadda Allah yana bayi magana irin wanda suke fahimta amma mun haisu asalin ma'ana wannan ta fuskar asalin ma'ana kenan idan an ce mun haisu asalin ma'ana haka ne ko amma al-haqiqa wal kull alladhi alayhi zalika al-ma'na fa huwa mimma sta'athara Allah ta'ala bi ilmihi fi ma yata'allaqu bi dhatihi wa sifatihi amma idan an ce haqiqanin ji haqiqanin gani to wannan ko shakka babu yana daga cikin abin da Allah ke banta da sanin sa in abin ya shafi zatin sa in abin ya shafi da ya shafi da to Allah bai ke banta da sani ba zan iya sanin abin da ya shafi ni wani wanda ya sanin zai iya sanin abin da ya shafi ni amma abin da ya shafi Allah ko babu wanda zai sanin abin da ya shafi da haka a nan gurin da'awar ku cewa ai Allah na yi wa mutane magana da abin da suke fahimta mun yarda eh duk abin da Allah faɗa cikin alkurani abin da mutane za su fahimta ne amma fahimtar mutane ta taƙaitu ne cikin abin da ya shafi al amma cikin abin da ya shafi Allah ba za su iya fahimtar komai ba sai iya dan abin da Allah ya ga dama su sani sauran kuma su jingina masa ina fata mun fahimci wannan ina jin wannan ku abin yake dan Allah ce wala yuhituna bi shay'in min mini illa kan abin da yake sa suka sani shi kenan amma sauran kuma ya bayar kansu sani yake kunta da shi fa idza asbata Allah li nafsihi annahu sami'a idan Allah ya tabbatar wa kansa cewa shi sami'u ne to fa inna sam'a ma'lumun min hisu asl ma'ana kowa ya san as-sam shine ji dan haka ba wani jayayya kan wannan wa huwa idrakul aswat shine riskar dukkan wani sauti lakin na haqiqatu zalika amma haqiqanin ji bin nisbati ila Illahi ta'ala dangane da jin Allah gairu ma'luma wannan ba wanda ya sani sai Allah da amma ji dangane da bil adam shine riskar sauti amma ji dangane da Allah fa yakan take ta riskar sauti ko kuma abinda har ya wuce riskar sauti ya fi karfin riskar sauti ya kai zuwa ga abin da Allah shi kaɗai ya sani mu mu sani ina fata mun fahimci wannan wato riskar sauti bangare ne daga cikin jin Allah amma baya takaituwa a kansa amma riskar sauti shine jin dan adam baya wuce baya kai ta haka na jin wannan a fili ce li'anna haqiqatu sam'i tatabayanu hatta fil makhluqat shi haqiqatan ji yakan sha bamban da juna ko da tsakanin halittu ne su kansu fattabayanu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyan wa azam idan ko tsakanin halittu ma an samu bambanci to a samu halittu a samu bambanci tsakanin Allah madaukakin sarki da halitta wannan abyan shi ya fi bayyana wa azam kuma shi ya fi girma وإذا وإذا أخبر الله annahu عن ala arshi استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على أرشه لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق فليس الاستواء على كرسي مستقر مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب النفور فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم yake cewa idan Allah ya bada labari game da kansa yace istawa ala arsihi ya daidaita kan al'arshin sa to anan fa innal istiwa min haythu asl al ma'ana ma'lum hakikanin istiwa'i ta fuskar ma'ana kan kowa ya san istiwa'i da haka imam malik ya al-istiwa ma'lum lakinna haqiqatul istiwa'i allati huwa alayhi amma hakikanin istiwa'in da Allah yake kai gairu ma'luma wannan babu wanda ya sani sai shi Allah ne ma'anar istiwa'i a larabci an sani amma istiwa'in Allah ba shi biyo kansa sani bin nisbati ila istiwa'i Allah ala arshihi wannan dangane da daidaitan Allah kina kan al'arshin sa li'anna haqiqatul istiwa'i tatabayan shi kanshi istiwa'i ai yakan sha bamban daga wani zuwa ne kai hakkil makhluq a cikin haƙƙin waɗanda suke halitta ne su falaysa al-istiwa'u ala kursiyyin mustaqir kal istiwa'i ala rahli ba'irin sa'abin nakur mutum ya daidaita akan kujera wadda take tabbatacciya ba ta motsi ta tafi akan kasa daidaito da za kan wannan kujera ba irin ta bace ba daidaito da mutum zai ala rahali ba irin akan sirgin raƙumi sa'abin mai gargama na furi ko mai gudu ko mai tumbe sa'ab wanda yake da wahalar sarrafawa na furi wanda ko baya tsaya wuri da yayin da kai yayin da kai kaga ai sai ka rike da karfi amma wanda yake zauna kan kujera ko kaga istiwa'i zaman to wannan istiwa'i ne wannan istiwa'i an samu bambanci tsakanin juna to ina ga istiwa'in Allah da kuma istiwa'in halitta ai shi ma shi ya fi cancanta ma a samu bambanci fa idza tabayanat fi haqqil makhluq idan hakika ta istiwa'i ta sha bambam a haƙƙin waɗanda aka halitta fa tabayunu fiha bain al-khaliq wal makhluq abin wa azam ashe bambancin da ke tsakanin al-khaliq da al-makhluq shi yafi bayyana kuma shi yafi girma sai ce wal imanu billahi ta'ala ala ma يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها ثمرات جليلة منها الأول تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه yace imani da Allah ta'ala a bisa da yadda muka siffanta maka daga farkon inda aka faro maganar zuwa nan wanda tun daga darasin rana muka fara har zuwa nan a bisa da yadda muka siffanta yufiru lil mu'minin samaratul jalila zai fa'idantar wa mummune fa'idoji manya manya min ha daga cikin su al-awwal na farko tahqiqu tauhidillahi ta'ala tabbatar da tauhidi ga ubangiji mutum ya tsarkake tauhidinsa ga Allah ya kadaita Allah don idan ka san Allah ta hanyar sufofinsa da sunayensa da ayyukansa to sai ka sani a shefa babu yadda za a yi wani ya kama da shi ko cikin aikinsa ko cikin sunansa ko cikin sifa amma idan ka jahilce shi wannan sai sa ka sa masa kishiya ba tare da ka sani ba ashe wannan sanin zai gadarwa da mutum fa'ida fa'ida ta farko yadda mutum zai tabbatar da tauhidi ga Allah gyararren tauhidin da babu wani datti na shirka a ciki bi haythu la yata'allaqu bi da raja'un ta yadda fatansa ba zai ratayi ga wani Allah ba wala khawfu tsoronsa ba zai ratayi ga wani Allah ba wala ya abu gairahu ba kuma ba yadda za a yi kuma bauta wa wani Allah tun da yawa Allah cikakken sani ta hanyar dalilai na shari'a saniya abu na biyu kamalu muhabbatillahi ta'ala mutum zai samu cikakken so na Allah a zuciyarsa ya je yana kaunar Allah cikakken so wa ta'azimuhu da girmama Allah bi muqtada asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya domin siffofinsa na sa ka girmama shi yanzu ko da cikin mutane idan mutum ya shiga ta kamala sai ka ga ya maka kwarjini idan mutum ya shiga mara kamala fa sai gan shi wato a rena haka ya zube maka bai maka kwarjini sosai sosai ba wato akwai wani abu da ya faru na muna karatu a wajen wani malamin mu a cikin masallacin Madina sai wata mace shigo inda maza suke fa sai ta koma daga gefe dan da rana ne ba mutane sosai su kwanta za ta yi bacci ne ko me za ta yi cikin hijabin da komai har bisa komai a rufe shi malami ya ce ta wannan gara mata magana ta tashi akwai kewayen mata kila ba kowace ko yan umara ne ko ba ta san kaza kaza ba balarabe ya ce da haka sai wani cikin dalibai ya tashi je ta mata magana sai ta banza da shi saboda gashi ya je da yan karanan kaya fuskar sa ba gemu ya aske gemu sa yi ta magana wallahi yadda san Allah bai ruwan sa ba sai ɗaya daga ya gani sai ya tashi to dai tashi yana da kamala sosai da gemu da da aswakin sa a hannu yana tashi ya je mata magana <laughs> wallahi yadda kasan an kama ta an jijjiga ta fita ta fita saboda ya mata kwarjini dan sifa ta kamala ko ba haka ba sai ma hum juzuri min asr sunna kin to a hakikanin gaskiya siffofin Allah na kamala sai sa ka ƙara jin girman sa a cikin zuciyarka al-aziz idan ka gane menene izza al-kibriya wa lahu al-kibriya fi samawati wal ard al-muta'al alimul ghaibi shaharatul kabir al-muta'al gane waɗannan malumin sai girman Allah ya bunƙasa a cikin zuciyar bawa wannan shine amfanin karanta tauhidi ke idan mutum ya karanta abin ya fahimta sai ya ji girman Allah da son Allah ya karu a zuciyarsa bi muqtada da husna wa sifatil ulya gurgurdan yadda sunayensa kyawawa da sifofinsa na kamala ke nuna ba as-salisa abu na uku tahqiqu ibadatihi sai ko mutum ya tabbatar da bautarsa ga Allah bi fi'li ma amara bihi ta hanyar aikata abinda Allah ya umarni wajtina bi ma naha anhu da kuma ne santar wato abinda da Allah madaukakin sarki wato ainihin ya riga ya hana ina jin daga bashin al-iman bil malaika za mu shiga koda kadan ne ya mu kammala wa insha Allah to bismillah al bil malaika الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم عدد كثير لا يحصيهم لا يحصيهم إلا الله تعالى وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم آخر ما عليهم ممتاز إيمان الملائكة anan na rufe ina tunanin me yasa malam ya kawo shi a na biyu daga cikin rukunin imani wanda waɗansu daga cikin sukan kawo imani da ranar tashin kiyama ne a matsayin na biyu kafin su yi magana imani da malaika sukan yi hakan saboda a wurare da dama cikin alkur'ani Allah ya hada imani da shi da imani da ranar tashin kiyama a wuri guda ko da a kisar munafukai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin bil khadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yastawuna illa anfusuhum wa yashurun saboda haka ubangiji ta'ala kuma yace da mata wala hinna an yaktubna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir أن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ذلك يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا معنى أنا يوم هذا إيماني بالله إيماني بالله هذه a ce yayin da ya zama magana akan imani da Allah da sai kawo magana akan mai imani da an tashi ki amma ba san hutu sa da shi yana jin hadisin yake ya bi zorin hadisin ne da a cikin hadisin da manzo Allah ya ce an tu'mina billahi sai ce wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir ayata yana da uzuri yana da uzuri da kalfi ko ba don haka ne kai amma da in malaman suka wancan yayi in kuma yayi wannan kuma shi yayi ya bi su a yadda shi a garanta a cikin hadisi imani da malaika almala'ikatu alamul ghaibi mala'iku wata duniya ce boyayya alam wata halitta ghaibiyyu wadanda suke a boye dan ba maganin su da ido makhluquna su ma halitta su akai fa abidu lillahi ta'ala bauta suke ga Allah wa laysa lahum min khasa'is ar-rububiyyah wal uluhiyyah shay ba su da wani abu na siffofin na siffofin ne su da haka ba a bauta musu kenan ba a kiransu ba a roƙon su an gane ko fadin wannan yana da amfani saboda dan adam galibi duk abinda baya gani ne masa tasiri shi yasa daga cikin halittar da dan adam ke jin tsoro ko yake ganin tasirin ta ko aljan saboda me dan baya ganin sa sai ya bashi tsoro to su kuwa rufin asirin mu da aljanu wato su tsoron mu suke ji tsoron mu suke ji tsoro da gaske ai ba kalamin sa'a muke yadda inda ce aljan baya jin tsoron ka yadda yake a boye ai idan gidan wasu kullum na sai ba rubutun ba sau ko safa da bane ba ne ba sannan kuma ubangiji ta ala riga ba ka kariya in dai kana zikiri to kuma sai su ƙara jin tsoron zikiri na manzon Allah na safa daban na ma daban kula uzai na ayatul kursi to kuma ai ka riga ka ƙara wargaza musu lissafi gaba daya ko wasu wasu zai in kai isti'aza sai ya gudu wai ma yanzu gan da kuma shaytan nazgun fasta'iz billah innal ladhina ittaqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun to amma mala'iku a boye suke dan haka sai dan adam yake yake jin tsoron su kila jin tsoron da ya iya bauta musu to shine amfanin yin bayanin su ma fa ba a bauta musu don su ma bauta suke su ma halitta ne bauta suke bayi suke ga Allah ba su da wani khasa'is keɓantattun lamurra na rububiyya ko keɓantattun lamurra na uluhiyya khalaqahum Allah ta'ala min nur Allah ya halitta su daga haske wa manahum al-intiyad tam ya ba su cikakken miƙa wuya gare shi li amru bihi da umarninsa wal quwwa kuma ya ba su karfi ala tanfizihi a bisa tazartar da umarnin Allah din kaga ya na farko ya faɗi unsur na mala'iku wato sinadarin halittarsu shine ne haske ba dugun mani ba irin dan adam ba kuma wuta ba irin yadda aka halitta aljanu daga wuta su sinadarin halitta su haske sannan kuma sai ya faɗi wato abin da ɗinsu hasa'is na halittar su shi ne kasancewarsa a ɓoye ba a bayyane suke ba wannan khasiyya ce daga cikin hasa'is ɗinsu sannan kuma sai faɗi halayyar su cikakken mika wuya da Allah da zartar da umarninsa wannan dai ya yi a قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون Allah ya ce waɗanda suke wajensa wato mala'iku ke la yastakbiru an ibadatihi ba sa girman kan yi bauta masa ma'ana bauta suke masa ba sa girman kai wala yastahsirun ba sa gajiyawa daga hasara ya hasiru ne akan ce hasara idza a'aya ya gaji an gane ko akan ce hasara basaruhu ganinsa ya gajiya ma'ana kalla idan ganin mutum ya dakushe ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير كذا ya بني حسير ابن ده يداكو سي كاسا غني اما حسرا اذا يا غجي an bai da to su malaiku la yastahsiru na ba sa gajiya bauta suke cikin kowace kowane lokaci yusabbihuna al-laila wan nahara la suna yin tasbihi dare gaba ɗayansa suna yin tasbihi yini gaba ɗayansa ba sa gajiyawa ba wai wani bangare da dare ba gaba ɗayan dalar ba wani bangare ne ne bayinin gaba ɗaya shi sa aka kawo alif da lam a cikin al da an-nahar da ana nufin wani bangare ne da sai a cire alif da lam kamar yadda Allah ya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla manzo Allah ya kwanta da mutane sai da yayi hirin da aka kwanta da su kenan kowa yayi bacci aka tashi sa aka je Isra'il aka dawo da shi kuma kafin mutane su farka shi yasa da ya faɗa da safe suka tabbata ba ba dai ba aka hirin da muna bai yi shi saka ne ka dawo saboda mailan ma'ana muddatan zamaniyatan ka'inatan tillai wani dan lokaci na dare ne ba dukkan dare ba wadanda yan awanni ne aka Isra'il aka dawo ai anan cikakken mu'jiza ce ba wai tun farkon dare aka fara tafiyar ba ba a kare ba har kan dare wannan kan ko jirgin sun ne tashi daga Abuja ya awa goma sha biyu zuwa New York ko ina ne ai kaga da nisa to balantana manzo Allah zuwa Baitul Maqdis to amma inda mu'jiza ce wato zuwa Baitul Maqdis sannan kuma daga can kuma zuwa sama sannan kuma a je a dawo sannan kuma lailan an an an gore da dare kila rabin awa kila minti 40 kila awa sai kila wani abu shine lailan din sai aka tsili alun lam ina ba da mun fahimci wannan wato wannan ke nuna nacin mala'iku wajen ibada dukkan dare dukkan rana shi kuma ke fassara maka la yastahsirun din ba sa gajiya yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ba sa rauni shine la yafturuna ba sa rauni kenan daga al-futur ne al-futur shine ad-da'f rauni وهم عدد كثير لا يؤتيهم إلا الله تعالى عدد سنة ديوة با وانت زي إيا لسا فمك سوسي الله وقد ثبت في صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع البيت المعمور في السماء واتو يا تبت cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin jabir a qissatul isra'i wal mi'raj manzo Allah an kai shi zuwa ga baitul a sama yusalli fihi kullu yawmin 70000 malakin a kowace rana mala'iku 70 ke sallah a cikinsa. idza kharaju idan kuma sun fita lam yaudu ilaihi akhira ma alaihi ba za su sake dawowa gare shi ba gobe ta dubu saba'in din ce akwai wani hadisi da ya nuna dubu dubu ko kuma hadisin dubu saba'in an bayyana ko to idan a ce ma hadisin dubu dubu ne daga farkon duniya za ta shinta dan Allah dubu dubu har sau nawa kenan daga bare zuwa wani kawai dubu har sau kaga adadin na da yawa kaga adadin na da yawa ballan tana duniya gaba ɗayan ta kullum والإيمان بالملائكة يتضمن والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور م. نعم. الأول الإيمان بوجودهم الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه مما منهم باسمه كجبريل ومن لم نعلم ومن لم نعلم اسمه نؤمن ومن لم ومن لم نعلم اسمه ومن لم نعلم اسمه ومن لم نعلم اسمه ومن لم نعلم اسمه إيه. يعني تخطر على اللسان فلذلك حولنا الى الفتح يا شيخ الفتوى اخف طبعا آه. <laughs> لكن لكن لكن الصحيح لغة هو الكسر إيه، نعم. إيه. نعم. نعم ومن لم نعلم ومن لم نعلم اسمه نؤمن نؤمن بهم اجمالا جميل الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح مئة جناح قد صد الأفق ممتاز imani da mala'iku ya kunshi lamarra guda hudu al'amari na farko al'imanu bai zo da mu yadda yanzu haka akwai su duk da ba maganin su tun dama an ce alamun gaibi halitta ce koyayya duk da ba maganin su mu yadda akwai su wannan ya zama wajibi idan mutum ya shakka ya samu nukusani a imaninsa na biyu al'imanu al-imanu biman alimnahu hom imani da duk wanda muka san sunan shi cikin su bismihi to mu san shi da sunan shi din ka jibril ka malaika jibril ya zama wajibi mu san shi da sunan shi wa man lam na'lam ismahu wanda ko bamu san sunan shi ba nu'minu bihim ijmalan to za mu yi imani su a jumla sai cewa akwai mala'iku halitta ne na Allah masu yawa an halice su daga haske amma yana daga cikin rahmar Allah bai kallafa mana dukkan su san sunan su ba ko da rabi ma san sunan su ko da kai cikin dari aka ce san sunan su aikin gari ba bane sai mun gune wanda zaka san sunan su jibril mika'il israfil malakul malakul maut malik eh, almunkar nakir kaga ka tone ba su da na uku al-imanu bima alimna min sifati yi imani da abinda muka sani na sifar su ka sifati jibrila كما صفة ملائكة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها ما زال عباد الأبار يا جيش أكن صفة لك هلتشيشي وله ستمائة جناح yana da fufuke da har ɗari shida kad saddal ufuk ya rike ya rilloke sa sannan sama ta yadda inda zaka da kanka ba za ka ga sama ba na'am wa qad malaku bi amri ta'ala ila hay'ati كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارتها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم يعلمكم لأن يعلمكم وكذلك وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى, إبري إلى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى إلى هيئة رجل wani ملائكة نائية na iya canjawa zuwa ga siffar mutum amma wannan يوم izinin Allah kama hasal jibril kamar da ya faru ga malaika jibril lokacin da Allah ya turo shi zuwa ga maryam Allah ya fata masala laha basharan sabiya sai ya bayyana a ta a matsayin dan adam mai cikakken halitta kamilin dan adam ha kuma lokacin da malaika jibril ya zo wajen manzon Allah manzon Allah na zaune cikin sahabbai da siffarta da siffar dan adam ya zo rajulun shadidu bayadu siyab shadidu sawadi shi'ar ga fararin gashi ga wato ga bakin gashi ga farin tufafi ga kaza ga kaza har zuwa karshe a karshe da ya tashi jiya sai manzo Allah ta haza jibrilu atakum yuallimukum dinakum dan kace yuallimukum abu nawa zaka kaddara li an yuallimukum dinakum li an yuallimukum ka kaddara lamun ka kaddara a amma kamar abin ya yawa inda abu dai zai kaddaro amma biyu <laughs> rawahu muslim وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم هكا ملائكة ودن الله يتلى سلوى عن النبي إبراهيم ولوط لأن لوط كانوا على سورة رجال ثم سنزوني أكن سفر متاني أم فإنتو أكن سفر متاني شيء سعادة suka zo sai إبراهيم Ibrahim ya garda ya je kawo musu wato abin nan idilin tamim ya kawo musu dan maraki kotacce ya soya ya gasa da ya san mala'iku na ba zai wannan wahalar ba amma sai da ya gabatar musu sai Allah ta akulu ya ga basu ci ba to nan ne ba wajen samin hukifa qalu la takhafu basharuhu bi ghulamin alim to wannan kuma nan annaba ba su san dai ba nan da annaba sun san ba da suka zo sai annabi Ibrahim ya ce ah yau sai jibril ne kuma aka canja kama ba ai mun kusa kare ba to to ba da ba da ba da zamu takaita insha Allah saura minti bai ko goyar ba an gane ku الرابع الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور abu na huɗu da ya kamata mu musani cikin imani da mala'iku imani da abinda muka sani na ayyukansu wanda kan suke yi da umarnin Allah kamar tasbihi nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kamar bauta at-ta'abbud lahu laylan wa naharan biduni malalin wala futur dare da rana suna ta bauta ba tare da gajiyawa ba ba tare da rauni ba ba kosawa malal shine kosawa futur shine rauni ko gajiya وقد يكون لبعضهم وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات ومثل إسرافيل الموكل بالنفس في الصور, في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق ومثل ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه يا إسلام. wato ya iya yi wani tashi na mala'iku suna da wadanda suke bantattun ayyuka kamar mala'ika jibril ya zama shi ne aminu ala wahayin lahi wanda yake a kan wahayin Allah ke mika'il kuma al-muwakkal bil qatari abinda yake nufi da al-qatar shine al-matar saukar ruwan sama wanda shi aka wakilta kamar israfil kuma shine al-muwakkal bin nafkhati su wanda aka wakilta dan yin busa a cikin kaho lokacin da za ta shi kiyama da kuma tayar da halitta kamar mala'ikan da ake kira malakul maut al-muwakkal bi qabd al wanda aka wakilta dan karbar rai da kuma malik mala'ikan da ake kira malik al-muwakkal bin nar wanda aka wakilta wa huwa khazinun nar wato zai zama shine mai gadin wuta mai tsaro da kuma al-mala'ikatul muwakkalina bil ajinnati fil arham mala'ikun da aka wakilta dan kula dan kulawa da jarirai a ciki yayin da dan adam ya kai wata hudu a ciki sai Allah ya turo da mala'ika yi umarnin rubuta arzikin mutum da ajalinsa da aikinsa da kasancewarsa mai da'a ko ko mai sabo kaga ko mala'ikun da suke kula a wannan sannan wa misli mala'ikatul muwakkalin bi hifzi a'mali bani adam mala'ikun da aka wakilta don kula da ayyukan yan adam suna kiyayewa suna rubucewa da kowane mutum yana da mala'ika guda biyu daya a dama daya a hagu wa misli mala'ikatul muwakkalin bi su'adil mayyit akwai mala'ikun da aka wakilta kuma dan su rika wa mutum dan adam tambaya cikin kabari su tambaye shi ma an rabbihi wa dinihi wa nabi ne ubangiji waye ubangijin sa menene addinin sa bai annabin sa waye annabin sa ina ga mu takaita nan ba za mu iya kammala gaba ɗaya ba da an yi mai isara ga cewa alƙawalin da aka yi da hukumar bayar da wuta shine karfe tara daidai za su dauke kuma nan din ba generator na haka sai mu dakata a haka dan mu samu har ayi sallah mutane su kai ga ababan hawan su kafin a ce an dauke wuta din abinda muka faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana ina ba ku uzuri ko da kina san an faɗa muku sakamakon rinsu zuwa Najeriya abin da ya fi karfi na ba yadda na iya amma na daure kana tun shekaran jiya amma kuma Allah bai kaddara tafiyar ba saboda na aiki da wani malami na ya sa wanda kuma ba zai iya ce masa a'a ba kuma zan iya ba shi uzuri tafiya ba tsakani da Allah da um, ɗaya kenan kuma ina baku uzurin malam ahmad ya kamata mun zo tare an yi tafsiri amma saboda suna da jarabawa a jami'a sai ba da uzuri amma lokaci na gaba insha Allah ba za mu daɗe ba daɗe wanda ta wuce a baya za mu zo ko dan a samu tafsiri alal akalli kwana uku ko wani abu makaman ko sama da haka insha Allah ta'ala yayin da ya samu saukin jarabawa su za mu da amma wannan karatu kuma za mu ci gaba da shi gobe da safe karfe tara har mu sauke littafin insha Allah ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi Eh? a zai wahala a su tambayoyi muna cewa kuma da sallah akwai da ababen hawa kafin a kashe inji kafin ka ɗauke wata ko ina da sai dai mai kafin sai gobe da safe insha Allah